الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي بالحق جاء إلى العباد رسولا ورحمة للعالمين إذا تدوا قد فجلت أخلاقه تبديلا صلوا عليه فذاك أمر إلهكم يعطي لمن صلى الصواب جسيلا أما بعد أوقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوقوا يومنا yau muna قوات رمضان هجلا ga watan ramadana hijira النبي النبي babba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dide da sha biyu ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci masjidin rahma wannan gari na gaisu, wannan jiha ta filato inda muke fassara littafin Allah gwargwadon fahimtar mu muna roƙon Allah ya sa Qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya sa Qur'ani ya cece mu gobe alkiyama abinda aka ce ni Allah ka sa mu ya iko ni Allah ka ba mu iko bari Allah subhanahu wata'ala ya sa muna cikin waɗanda za a yanta a wannan wata Allah ka sa muna cikin waɗanda za su ga dakatar wajen riskan daren lailatul qadri duk wanda iyayensu suka mutu a cikin mu Allah ya ji kansu yi musu rahama ya sa su huta mu da suka bari a matsayin zuri'a a baya Allah ka musu albarka inda suka tafi Allah ka sa ya fi inda suka bari bisun sanata da ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa Allah ya karba abin da aka yi Allah ya ji kansu ya musu rahama ya sa sun huta shi ma Allah ya ba shi ƴaƴan da za su yi masa aikin alkhairi fiye da yadda ya iyayensa bayan ba shi. Malam Ibrahim akwai tambaya ne? Na'am, akwai. to bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wani wannan bayan ya maka addu'a da fatan alkhairi yace mana yana tambaya ne akan akan su da yake akan ofis yace mana idan gwargwadon yadda mutum ya sa kuɗi ko yake da kuɗi a cikin akawun shi bayan awa ashirin da hudu kan tsara mai wani abu kusan ana juya kuɗi kenan ana tambayar da yake mai hukuncin wannan ina ba ka shawara in ka kana iya kirari kana iya kiyaye kuɗin da suka turo maka inda wanda yake yawan ta'amuli da kuɗi da transaction da yawa don abin da suke sa da ba ma dole bane ya gana sun sa ko san kaman haka ne ko to kaga wannan ba yadda za a yi saboda wannan ba za ka ce ka haramta wa mutane ta'amuli da banki ba amma kuɗi da kai kana iya warewa saboda sharaɗin kasuwanci daga ciki na wato bankuna waɗanda ka san abin da suke tafiyarwa da shi na halal ne don sun tura maka kuɗi ba laifi ba ne a amma wanda ka san kuɗin akwai shubaha ƙa'idar da malikiya suke tafiya a kanta wajen sabbin lizzari'a tushe kafa ta banna wannan ka'idar tana da ke wajen ci wa mutane ta su faɗa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musamman matsalar da take da alaƙa da riba don kana iya kiyaye kudin shi kenan kai hakuri ka kai amfani da shi ka sarrafa shi ta wata hanya kuma an samu cakuɗe email yadda ba ka iya ganewa to ka ga wannan sai a hankali almushaqqatu tajlibu at-tayshir haka suke ta wallahi ala buje na sai tambaya da bi ma wanda shi ma addu'a da fatan alheri kace ma shi ne kwanta ba shi bayan ya kwanta ba shi sai mafarki yana saduwa da wace kuma sai ya fitar da ruwa a cikin shi mana fitar da mani kenan kuma yana tambayar mai hukuncin azumi shi na komai ya ci gaba eh mu Allah ya bashi hanya ya aure eh eh to kafin mu shiga karatu akwai wani dan uwa daga cikin yan uwa da ake tare da shi a nan unguwar ana farawa mata karatu karfe goma na safe zuwa sha ɗaya shi kuma yana fara karatu karfe tara na safe zuwa goma wani lokaci nan sama ne ashe ba nisa kusa da mu inda yake wa mata karatu in ya fara karfe tara ya tashi goma sai su taso daga can sai su zo nan yau shi ma ya kammala rike karatun nasa sai muka je don karfafe shi akan abin da yake yi na aikin alkhairi da ko da muka je ashe nan sama abin da muka yi ta faɗa a nan gurin musamman a munasabar ayoyin da muke karanta ka in Allah ya ƙara maka dama ta aikin alheri ka tsaya kai bayan babu kai in baka gina lahirar ta kanka ba wallahi da wuya da ka haifa ni in ba Allah ya maka tawfiki ba ya koshi da tarbiyya ya fahimci lahira ita ta tafi muhimmanci a kan duniya wallahi da wuya ya fara sa aiki da fara akwai wannan marigayi shi. makarantar da ke nan sama sunanta ummu barira islamic foundation haɗa da masallaci amma sunanta ummu barira islamic arabic school tana nan sama ɗan kaɗa wannan sanatan da allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa rasuwa da su launin ya haya gumau shi ya fara aikin allah kuma bai yi kammala aikin da kan shi so amma kuma tun da shi ya fara da niyyar wataƙila in Allah ya mai mai rayuwa zai kammala shi Allah ba zai tsora talanan shi ba sai ya ba shi cikakken sakamako amma yanzu akwai buƙatar a samu wani bawan Allah daga cikin bayan Allah shi da shi ya assasa wasu su ƙarasa wadakacin da aikin alkhairi ne kafa ya tafi bai ƙarasa bai bari ba samu wani shi kuma ya tsora daga inda ya sa ya kammala aikin da ya fara sai ya zamanto kaga duka an haɗu wajen in aikin alheri, shi ya fara wani ya ƙarasa Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya masa rahama kurakuransa Allah ya fi masa daidai ɗinsa kuma Allah ya karba jiya mun fara bayani akan ayan yau mai yajima Allahu rusula ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai karkara manzanni ya ce musu da me aka amsa muku da na tura ku zanzani za su ce wallahi babu da ilimin da mai mutane suka ansa saboda Allah subhanahu wa ta'ala mu muna sanin abin da mutane suka bayyana mana ne amma kai abin da mutane suka bayyana da wanda ba su bayyana ba kai san da shi wannan shimfida fa Allah yake yi duka malamai sun ce nan jimla ce ikiradiya ko istinafiya abinda zai biyo tsakiya jimla ce ikiradiya dalilin wannan shimfiɗa tambayar da za a je aiwa annabi isa gobe alƙiyama a gaban annabawa shine dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya fara haka sannan ce wasu la ilma lana mun ce la nafiya ce jinsi ta kore kowane ilin ilimi saboda ilimin bayi da Allah tazararsa fa kaman akwai da babu ne shi ne dalilin da ya sa kuka ga wasu surorin alkur'ani sai Allah ya buɗe su da wasu haruffa sai ya da mutane a gaban wannan haruffan da mai karatu duniya da jahilin duniya duk matsayin sa ɗaya sai a ce nun ko sai a yi ka isa faɗi ma'anan nun ɗin sai a bar da mai ilimi wanda ya kai profesa da jahili a gaban wannan harafin kwaya ɗaya duk matsayinsu ɗaya a watan wannan shi yasa kaga in a ilimin Allah har abin da ba zai yiwu ba inda abin zai yiwu to Allah ma ya sanya abin zai zama misali Allah subhanahu wa ta'ala yana fara akan wasu mutane ta walau tara yuzu ku alal alal nabi da zaka ga lokacin da za a tsaye da su a wuta qalu za su ce ya laitana nuraddu kai su ina ma a ce za a dawo da mu duniya wala nukazziba bi ayati rabbina ba za mu qaryata ayoyin Allah ba wa nakuna min almu'minin za mu imani Allah sai ce bal da ma kanu yufuna min qabl a'a abin da suke koyewa yanzu ya bayyana sai Allah ya ce walau ruddu la hadu limanu anhu da za a dawo da su duniya Allah yake sai sun koma kan abin da suke wa innahum lakazibun ƙarya suke kaga dai in aka tafi lahira ba magana dawowa ko to sun nemi a ba su dama ko Allah ya sani a ilimin nashi da za a sake ba su dama su dawo duniya Allah yake sai sun koma kan wancan halin saboda ya san abu kafin ya faru in zai faru ya zai faru da abin da ba zai mayu ba inda zai yi ga yadda abin zai zama shi yasa suka ce innaka anta allahul وشي قبسي الله يتي وإن قال الله يا إيسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون تكون خيرا بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات قال الله يا عيسى إذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات وقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وإذ كفرت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين الله تعالى يأتي قال الله lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai ce ya isa bin maryam ya kai isa ɗan maryam ba isa ɗan Allah ba wato ukkur ni'mati katina ni'imata alaika gare ka ta yadda na halicce ka uwa babu uba wa ala walidika sannan ka tuna ni'imar da ne akan mahaifiyarka sannan ibtayyatuka bi ruhul qudus sannan ka tuna lokacin da na karfafe ka da mala'ika jibrilu wannan ya sa tukallimun nasu fil mahadi kana iya wa mutane magana tun kana cikin tsumman zunin goro wa ka hala da lokacin da ka zama matashi ka kai shekarun karfi cikakku sannan Allah ya ce wa iz ta ba a tuna lokacin da na sanar da kai littafi wal hikimata da kuma bayanin littafi? sannan na sanar da kai wa taurata wal inji na sanar da kai littafin taura da injila sannan wa istasalu min at-tin tana lokacin da kake hada halittar tsuntsu fatan fuku fiha sai ka busa iska a ciki wato Fatakuna tsairan bi izini sai ya zama tsuntsu da izini na inji Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa tubri'ul akmaha tana warkar da wato makahu wal da wanda yake da cutar kuturta bi izini da izini na inda Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa istukhrijul mauta tana lokacin da take iya tayar da matacce daga cikin kabarin shi da izini na inda Allah sannan wa istafaftu bani isra'ila anka a tuna lokacin da na hana bani isra'ila sanda suka ɗauki matakin kashe ka na baka kariya izi ita hun bilbayyana ta san ka zo musu da hujjoji bayyanannu amma fa na kafa minhu cikin cikinsu suka kalle ka suka ce in haza wannan abin da ka zo da shi ba komai ba ne illa sihirin mubin sihiri ne kawai mabayyane wannan cewa izbalallahu a tuna lokacin da Allah zai ci sai aka kawo shi da siga samadi an fahimta yi yanzu duk ɗalibin na hau ya san ƙada fi'ilin madin ne da ma'anan maganar an da an faɗi ta kama me yasa Allah ya kawo ta abin da bai faru ba aka kawo shi da in tsalallahu har ma Allah ya ce saboda a tabbatar maka kiyama a wajen Allah kamar mata riga ta faru an gama ne kaddara ga taron duniya nan da ba a taɓa yin irin shi ba ga annabawa bayan an tambaye su a dunkule to za a dawo kan annabi isa a tambaye shi wannan ba, shi yasa aka kawo maka shi da sigan mali al'iyamar kama daga ba ta faru ba an riga an gama shi yasa kawai Allah ya ce irqalan lahu sanda Allah zai ce ya isa bunu maryam ya kai isa dan maryam kaga sai bai fara da cewa ɗan wani abu ba don ya nuna maka cewa wato annabi isa bai da alaƙa da ya zama ɗan Allah. Sai sa muka shafaɗa maka ce duk wanda ga Allah ya raga ya raga maka ne don kai kawai kana bawan shi. Wanda wannan bai da wata alaƙa da kai. Shi sa ya tattare a taron da za a yi irin wannan na alƙiyama wanda babu irin shi ce in kullu man fis su wani abu, illa atir rahmani abda. duk wanda ke sama da ƙasa idan Allah ya tsira alƙiyama alakarsa da Allah zai zo ya tsaya yana matsayin bawa ne daga cikinsu kuma hadda mafi su, hadda mafi su, mafi su, mafi tsadarsu shi ne annabi Muhammad. Kamar da alfadar yake ta hula sayyarun daɗi la sayyar millatin sai ce jalilu karimu min kiramin wajen lajin. sai yake hawal fakar min waje haini kudin wa kullaji manzan Allah ya tattaro darajoji guda biyu a wajen Allah habibun ne kuma khalilun amma duk da isar annaba da girman annaba a wajen Allah ko a alkiyama alakarsa da Allah alaƙa ce ta alkhaliku da albakariku saboda shi Allah shine ne kulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al haka za a zo gaban Allah zai fara sa ya ce masa ya isa bin maryam ya kai isa dan maryam sai ya ce masa uskur ni'mati alayka inda ni'ima da ni maka shine iskalaftuka min gairi abin sanda na halicce ka babu uba li'ukammila wato kudrati dan in cika cikar kamalar kudura ta in nuna wa mazan duniya da matar duniya da na ga dama ina iya wanzar da halittarsu ko babu namiji babu mace shi ne dalili Allah da ya annaba Adam daga ƙasa shi ba uwa ba mai ba uba da aka yi Hawwa daga wani ɓangare na annaba Adam aka yi ta wa khalaqa minha zawjaha daga jikin shi aka yi ta ita kuma ka iya cewa kaman shine uban gare ka ita kuma bawa dala waye mamar agogo Allah da yana so ya cika kamalar ƙudurarsa da yana so ya yi wani ɗan adam ya fito uwa kaɗai babu uba sai bai zaɓi kowa ba sai ya zaɓi mahaifiyar annabi isa ita ce na na maryam da aka yi zamanto yana daga cikin abin mahaifiyarta ta nemi tsirin Allah da na na ɗincin tana ‘yan ƙarama ta ce wa inni sammai tuha mariya wa inni u'idu ha bika wa zurriyata ha Allah ka tsare ta sannan ka tsare zuri'ar ta daga shaidan!" da mala'ika jibrilu izo isa mita yace an aiko ni ne li ahaba laki gulaman zakiya in miki albashi za ki haifi wani ta tsarkakake lokacin da kace Allah ya kuru li gulama Kiyaya zan haifi ɗan wa lam yusasni basharu wani mutum bai taɓa alaƙa da ni ta aure ba walam aku bagiya ko man taɓa zina ba sai ya ce mata ka zaliki ƙala rabbuki yadda kika faɗa haka Allah ma ya ce kaga mace ta ba kanta karki karki kuma mala'ika ya ce yadda kika faɗa haka kike haka ma Allah ya ce haka kike amma huwa alayya hayy wannan a gurin Allah mai sauki ne walin da alahu ayatan lin wanda za ki haifa za mu sanya shi abin da ya fi ƙarfin mutane sai dai su miƙa hankali su a wuya zuwa ga Allah A rahmatan minna kuma aka ce masa wata na amuran magadiya an gama daga nan kawai sai ta nemi mala'ika jibril sai ta rata sai ga ciki shi ya sa masana kimiyya wanda yasa suke cin karo da annabawa ku fahimci wani abu shi fa ilimin da annabawa ke zuwa da shi ya fi ƙarfin kowace kimiyya saboda ilimi ne daga Allah wanda ya halicci kimiyya idan wata matsala ta faru in ka ce ga wani abu a kimiyyance Allah ya faɗa ko annabi wani shigar yana sama masa wani Allah ba ya sani na an fahimta a'a ilimin da annabawa ke zuwa da shi daga gurin Allah ya fi ƙarfin kowace kimiyya saboda wahayi wallahi babu wata kimiyya da ta isa ta gano wannan ilimi ne kawai da yake zuwa daga wurin Allah a turo mala'ika a ce ya faɗawa wanda aka ga dama sanar da shi wanda aka ga dama shi ya yasa malamai daga kullum suna tsoratarwa dan musulmi musamman masu tafsiri su guji fassar ayoyin Qur'ani da hadisan Annabi bisa ga doron wata kimiyya asali Allah bai turo Qur'ani ba saboda mujarradin kimiyya tun sun dace riba kafari amma littafi ne kawai na shirya da ake so mutane su karanta shi su ɗauko shi daga duniyar karatu su shi a aiki su tsira a duniya su tsira a lahira saboda masu kimiyyar nan mutane suna iya zuwa su je su binciko wani abu na ilimi su ce ya dace da wata aya amma in tafiya ta yi tafiya nan gaba ana iya gano binciken da suka yi kuskure sannan kuma gashi sun ce ya yi daidai da ayawa aya kaza yanzu inda an samu sun saba ko da nan gurin ya koyi ga wasu matsaloli nawa ne aka binciko a zamanance masu kimiyya Allah ya faɗa suka faɗi sabanin haka muka tsaya muka ce ƙarya ne eh? kuma aka tafi aka tafi aka dawo daga baya aka ce eh, na Allah shine gaskiya yanzu shekarun baya dan Allah ba taɓa yin bincike ba aka ce an gano rana a tsaye take amma shi Allah ne yace wa shamsu tajri li mustaqarrin la dalika taqdirul aziz al alim kuma kaddarawa ce ta Allah masani magwayan kuwa. inda suka fito da wannan binciken aka ce a a ci gaba da karatu idan aka ci gaba da karatu da izinin Allah za ku gano rana tafiya take za aka ci gaba aka ci gaba ba su canza bayanan ba sun dawo sun ce ranar kana tafiya yadda Allah ya kada to wanda mun bi mu wannan rabu ba kaga shikenan an shiga ruku ana zaune suka je suka binciko a wasu shekaru aka ce in an haifi yara a daina ba su nonon iyaye a koma ana ba su madara an yi wannan karatun kuwayewa an yi muka ce a dai ci gaba da bincika wannan masana'antar da Allah ya yi wallahi babu ɗan adam ɗin da zai da masana'anta mai daga kamar ta wacce za ta iya sha da ɗan adam saboda wannan sun Allah lazi atkana kulle shay'in sana'a ce ta Allah wanda in zai yi abu sai ya tsanan sadaka daga ci gaba da bincike ba su gano cewa ba kuskure suka yi wannan ne asali duk abin da Allah ya faɗa ko manzo Allah ya faɗa duk yadda wani adam zai ce maka ya gano kaza ya yi bincike ko rabu da bincikensa yawa saboda nabiyun ne da gairi da wahayi da ya tasarrafu kaga sai Allah ya ce ubkur ni'mati alayka ka tuna ni'imata gare ka da Allah yana so kika kamala kudrarsa ya annabi adamu ba uwa ba uba daga ƙasa ai hawa wani bangare na annabi adamu to sai ana so a yi wani ɗan adam ya zo ta hanyar uwa kaɗai babu uba dan Allah ya nuna wa mazan duniya da matan duniya da ya ga dama yana so halitta ta wanzu haka zai sa ta wanzu ba sai ka yi alaka da matar ta ba matar ta ba sai ta alaka da kai sai wanzan da halitta haka sai sa kaga Allah sai ya ce to inna masala isa inda Allah a masala adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun misalan annabi isa a wajen Allah kamar annabi adam yadda aka yi shi daga ƙasa daga samu kawai ya samu shi ma annabi isa kawai cewa aka yi samu sai ya samu saboda inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun kawai cewa annabi isa samu ta hanyar uwa kawai ba uba sai ga annabi isa ya samu wannan ita ce ni'ima ta farko wato ukur ni'imati alayka ka tuna ni'imar da nayi a gare ka wajen in zabe ka dan cika kamalar kudura ta da kai wajen in sa wani ɗan adam ya zo duniya ta hanyar uba kaɗai babu uwa sannan wa'ada wa bitika da kuma mahaifiyarka shine sha'ana sha'anaha wa barra'atuha mimma nusida ilayka lokacin da na kada sha'aninta sannan aka jingina mata matsala Allah yake na kore mata abin da ake jingina mata shi yasa yahudu da suka ce na na maryam mazinafiya ce wal billahi Allah yake wa bikufrihim wa qawlihim ala maryam buhtan azima Allah ya kira abin yace buhtan wannan mutanen sai a hankali annabi Isa sai zo yana wa'azi sai sai wani daga hannu yace yana da tambaya za ka dauka ko tambaya a jiki ne ba mutane sai sai jama'a da Allah kun taba ganin wanda yake uwa kada yake da shi bai da uba ya ce a abu dai al'adance gaskiya ba mu saba gani ba to da Allah jama'a mai hukuncin wanda uwa kada yake da ita bai da uba sassa ya san ya san sakamakon shi nan an tarwa tsawa a haka suka dinga wa annabi isa eh bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtan al shi yasa kuka ga ran da ta dauki cikin annabi isa domin tana cikin jama'a kowa ya santa da addini da mutunci da kamewa daga fita wajen gari aje. ta keɓanta inda babu kowa kawai mala'ika ya zo ya same ta a guri yana samun ta shi kenan taga mutum ya zo mata a inda wani ɗan adam bai kamata ya zo ba don Allah ya ce wato arsalna ilaiha ruhana mata masana ha sai ya juye ya zama mutum kyakkyawa qalat sai ta ce inni bin birrahmani sai ba da mai suka ce me yasa ba ta ce ina neman tsarin Allah ba sai ta amfani da kalmar rahma saboda ne wanda ke wa bayi a dan hadin sa a ƙarshen nan hadari wanda ke za a saukar da ruwan sama Allah ya kawo shi lafiya lau jiya ma an ce an yi ruwa yanzu in dan ta halin bayin ne alga ta bala a ruwan ba sai a hankali ba Allah ya ce mutanen shi gaba su ce wallahi ba za su yi ba za su kuma ya saukar da ruwa da ta ce ina neman tsarin Allah mai rahama daga gare ka daga nan ne ya ce mata ai ga shi ga abin da aka aiko ni kaga suna gama magana da shi wa maryama banat imran allati ahsana farjaha fa nafakna fiha min ruhina malaika jibril ne yayin busa yana yin busa shine Allah ya ce fa hamalatu to wannan dauki sai ta dauki cikin annabi Isa ban tabbatar bihi makanan kafiya tana matsa daga inda take fa ada ahal makadu sai ga naƙuda ta zo ila jizi'in nakalati da kare zuwa ga kufittunin dinin lokacin ne ta ce ƙalat ya laita ne mistu ƙabla a sai shi dama a ce na mutu kafin wannan wake a ta faru kuntu siyan mansiya in kasance waɗanda za a bar da su gaba ɗaya saboda yanzu ba ta san da wata fuska za ta zo wa mutane ba an san ta da addini da mutunci daga bari ta je wa gari kuma ta dawo ba ta haifa wannan abin ne take ganin babban kalubale a wurin ta Shi kenan, kin daga nan kafin a zo gaban mutane bana da amin ta ko hakoman tata kira a dukan da ke ƙarƙashin cikin ta sai kira ta yake mata Allah ta haka mutsatsi da ciki wani da ala rabbuki ta take sariya wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tisaqit alayki rutban jami'a. da 'yan itace nan ki girgiza su faɗo na dabino ki ci ukuli wa shirabi wa qarri aina wa in da tadayyinna min al a ahadan idan kika ɗauko yaron nan kika kawo wani mutum ya tambaye ki ina kika samu yaron nan kake magana ki jira na ga abin da zai A faquli ki ce inni nazartu lirrahmani Na yi alwashi da Allah mai rahama zan kama baki na da ukallima al-yawma Ba zan yi magana da kowa Da kuma tun da ya fara magana ta ji yanzu tana da ƙarfin gwiwa tun da aka ce kace magana ta ja bakin ta ta shiru amma mai zai faru ba ta sani ba da ƙarfin gwiwa ta Allah ya ce fa ta bihi kauma ha ta habilu ta dauko shi ta dun faro mutane ana ganin ta mutanen gari a ayyukanta wal ya maryamu da kalbi ki shi amfani kowa Maryam an yi abun kunya eh aka zo aka tattare aka tattare aka ce to ya ukka haruna ya ce yar uwa haruna ma kana abuki a afra'in baban ki a nan garin kowa ya san ba mutumin banza bane amma kan ummuki bagiya kuma mu abinda muka sani mamaki ba ta taɓa yanzu na ba amma ki yanzu ina kika samu wannan yara ka san akwai mutanen da da yawa kana ganin tana wucewa suna a akira maka dawo wallahi jiran suke bala'i ya koma tarabbasu na bi kuma dawa'i ka fada wani kuskure sai su koma gefe a kafa da kadi oh, mu ana ganin majahilai ne ba mu karatu ba amma billahi na zidin malaman nan mun fi su hmm? wallahi ku duba da kyau ku gani bibiyar da ake wa shesa na ce muku a wancan gabar da maka kawo cewa daga cikin sharaɗin al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar shine an yakuna amilan bima ya'muru mutum ya zama yana kokari wajen in ka ce wa mutane su yi abu su yi da Allah ya ayyara saboda kada a aiman kantar abu a ce a ce mutane su kai ba kai amma sai muka ce a wannan babu mutane kasiwa malami mu'amala irin ta annabi kake shi annabi zaɓi ne daga gurin Allah ya yi shi cewa ba zai faɗa wa laifi ba amma malami ba eh ba zai iya faɗa wannan kuma fa ku fara tun daga kan sahabbai ka ga ɗaliban annabi ne ko shin sharadi ne in zaka zama sahabi sai ka zama baka kuskure Qur'ani ya ba da labarin kusakuran su gurare da yawa amma Allah ya kuma ya ni ku kawa ba daidai ba kuma na yafi idan Allah faɗa min wannan malami ne a doron ƙasa da ya kai daraja sahabi don su ba su kubuta daga faɗawa laifi ba dan Allah ya za don ka zama malami kai kana karantar da addini mutane su ce to mu ci gaba da mu'amala da kai a matsayin malami kai ma fa dole sai ka zama ma'asumi to shi yasa nace muku ibnu dulaybi ya ce kan min akin masqutatil akhlaquhu asfaytuhu alwudd li kulli murtada cewa kan min akin dan uwa nawa ne masqutatil akhlaquhu wanda yana da wasu ɗabi'u waɗanda suke tusata ni ba su mun daidai ba amma asfaitu hulwud da kulkin murtada sai na tsantsanta kaunarsa saboda a daidai lokaci yana da ɗabi'un da kuma yake suna da kyau sai ce idza sai saifa mahmuda in ka jarraba takobi ka tsaugaya wa jini na wuce wanda duk sanda ka sara abu da shi ki zai ci yace fala taduhu yawmin in tarahu kana ka zarge shi wata in ka sara ka gani ba yau da gobe ce sai halinta sai ya mallaka bin muhaddabin lazmin nabi la wa kake da shi idan ta wa kake da shi wani mutumin kirki a duniya wanda kuskure zai bugiro masa sai ce idan ta safaka umuran nasa in kace zaka bincike al'amuran mutane lam tatmi in hadal kamal waqtahu kana ba wani mutum da zaka ka ci same shi wai ya tattaro cika da kamala ta kowane bangare sai ya ce ha sha rasulullahi yi bara wallahi ban da shugaban talibai annabi muhammad kada hazal kamala wallahi wattama annabi ne kadai ita taro kamala da daga zo na nasabi wa ilmi wa adabi an fahimta yi ha sha rasulullahi kada hazal ula wa kamalat akhlaquhu wa qalsafa kuma zan Allah ne kadai ita taro wannan mun za ku mu'amalanci mutane malaman addini ku dinga auna su da alhasanatu da sayyi'atun su wanne ya tawa an san ka sa rigar addini makaruhi za ka yi wani ce haram wani haram din in ka fada yana iya fitar da kai addinin musulunci saboda kai ruwa da ke ku gani yadda ake tara gubin bibiyar rayuwar malamai kuma bibiya ta za su iya yin alheri bakwai takwas ba za a ji ba amma wallahi nan da suka yi kuskure biyu uku kowa sai ya ji laifin da suka yi dan dama galibin waɗanda ke bibiyar su yadda Allah ya ce waddu law takfuruna kama faru ne inda su sun lalace to wajen lalace wasu sai suke a samu wani kuskuren malami sai zaman to hujjar wajen lalace wasu su haka ake da kun sai Allah ya ce wa ala walidatika mahaifiyarka ni'imar da ne mata iz rafa'ati sha'anaha lokacin da na kare sha'aninta sannan wa barra'atuha mimma nusila ilayha ka kusan ayi abu daga duniya Allah ya wanke ka ya ce ƙarya aka yi masa ba kai ba wancewa ta tabbata saboda ai Allah ne ya ce wa annabi ka ce kul ayi shay'in akbaru shahada wani abu ne ya fi girman shaida a duniya in ya ce eh eh ne in ya ce a'a a'a in ya ce baki baki in ya ce fari fari in duk duniya ta yi shiru ba ta da amsa Allah sai ce kulillah wanda ke ba da shida ta ƙarshe an kai makurashi shi ne Allah to da ta ce ni ban taɓa zina ban taɓa yin aure ba ya za a yi in samu ta sai an aka ce ka zaliki ƙala rabbuki yadda kika ce haka Allah ya ce sannan kuma ya saukar da tsinuwa ga waɗanda suka jingina na na zuwa ga abin da bai dace ba cewa ta yi zina wal iyaz billahi kiran karyar da suke mata kenan kaga wa ala wa da take da ayyatu ka bi ruhul qudus lokacin da na karfafa da ruhul qudus shine malaika jibrilu to malaika jibrilu ana ce masa ruhul qudus daga al-qadasa shine sarki sannan ya zama ruhu ne saboda mun ce Allah yana saukar da abu biyu akwai alwahayi sannan akwai alma'u min samai ruwa daga sama alwahayi shi yana da alaƙa da gyaruwar ruhin ɗan adam wannan yasa za ka ga Allah yana kiran abubuwa da ma'anar rai misali ya ce a amrullahi sai ce fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma na sai ce yunazzilul mala'ikata birruhi Allah yana sakko da mala'iku su kuma suna sakko da arduhu shine rai dai Allah ya kira rai a nan gurin shine wahayi da aka yi cewa alƙur'ani wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrika ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nura sai aka kira qur'ani aka ce masa ruhu aka ce masa rai saboda akwai rai na gangar jiki akwai rai na ruhi shi gangar jiki abinci ne ke gina ta ita kuma ruhi wahayi ke gina ta shi kuma a gurin Allah dalilin da ya sa mala'ika jibrilu ya kudin buwan mala'iku daraja saboda sakko da abin da yake da alaƙa da gyara ruhin ɗan adam ran ɗan adam aka saukar da ruwa daga sama don ya to sababin gina jikin ɗan adam aka sakko da wahayi daga sama don ya to sababin gina ruhin ɗan adam amma yanzu abin bakin ciki muna da alaƙa da abin da Allah ke saukarwa na ruwa daga sama kawai kowa ya za a yi ci ya sha duk damuwar mu amma abin Allah ya saukar da shi na wa'ayi daga sama ba shi bane mafi yawancin damuwar mutane sai a hankali duk wanda ya ce zai yi alaka kawai tunanin shi ya zai ci ya zai sha shi ne kai abin da ke gaban shi na rantse da Allah in yana da jaki a gidansu ko kuma kinkiya ko akuya duk tafiyarsa da ba ta da wani tunani sai tafi sai ta yin shi ma haka nan tunanin shi ke sa kaga Allah yake na kafaru yatamatta'una wa waya kama ta'kulu na anam akwai wanda za su ci za su ci kamar yadda dabbobin ni'ima suke yi amma wannan wuta ita ce makamar idan an ce sallah ta wani tun yanzu ya tsira ragon sallah ya fara duki saboda yana harin Sanda aka siyo rago aka girke shi saboda halin sallah Saka ga wani allurori ake ne don ya samu ci abinci ka bayan a ruwan da yake sha a sa gishiri wani ma har a kawo mai wani abu yana lata shi kai sai sai ma yi dabba ce ba amma an kawo mata wani abu tana lata duk sanwa ko sanwa duk fadar teƙi ba sanda ake mai wannan mai mai wannan da safa da rana da daddare a mai allura kullum abinci ɗauka yake yi gata ake ne sai sallah ta zo ashe akwai wata wasu shewu kalama duk wannan tanadin tana jirin shi dalla rago ko sami a ko duk kibar da suke suka yi ke suka yi ƙasa ya yi makomarsu ba ta kunya ba to na rantse muku da girman Allah duk jikin da ya sha ya ginu bai da alaka da wa'ayin da Allah ke turo annabawa da shi shi ma wallahu masu wallahu wuta can za a ji sai yasa ba za ka taɓa samun cikin ƙur'ani ba Allah ya jera rantsuwa guda goma sha ɗaya ya kawo jawabin rantsuwar sai ga abin da yake da alaƙa da abin da zai gyara ran ɗan ko lalata ta Allah ya ce wa shamsu wa duha بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها ومرن سوا تفرقوا الله يشي نارن sannan na kuma rantsi da hancinta sannan ya ce mai Allah ya ce na rantsi da wata idan wata ya biyo ita ainihin wato hantsin rana sannan ya ce mai wannan hari Allah ya ce na rantse da wunin idan wunin ya bayyana sannan ya ce mai Allah ya ce na rantse da wunin idan wunin ya zo ya lullaba dare Allah ya ce na rantse da sama da abin da ya gina sama Allah ya ce na rantse da ƙasa da abin da ya gina ƙasa. Kaga sai Allah ya ce na rantse da rai da abin da ya gina ƙasa. Ya ce ne. Ba alhamaha. Kowace rai Allah ya kinsa mata sanin abin da yake kujura ha. Fajirshi ne da kuma takawa. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها هذا رنسوا قد أبو مشاهد الله ليش ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها na kinsa wa rai sanin abin da yake fajirci ne da taɓawa yana cikin wannan shine sanin ga abin da yake daidai ga abin da ba daidai ba shi yasa da zai faɗi ni'imar dai wa ɗan adam sai ce alam na ji allahu aine ne ba mu sanya wa ɗan adam idanu guda biyu ba wa lisanan wa shafatai muka sa masa harshe da labba guda biyu sai ya ce wa hadaina hun dai sai muka nuna masa cewa ga tudu guda biyu can wannan tudun na alheri wannan tudun na sharri zaɓa shine fa alhamaha ha wa tsawa aka nuna maka ga abin da yake aiki ne na takawa ga abin da yake na fadin shi shi Allah ya ce kada aflaha man zakka wannan nafsu din duk mutumin da ya tsarkace ta inji Allah ya rahota amma wa qad khaba man da sa sun ce a ka'ida idan aka yi rantsuwa ya kamata a samu jawabul asli amma nan sun ce saboda rantsuwar ta yi yawa ta yi nisa ka je ka bincika duk qur'ani babu inda Allah ya taɓa rantsuwa guda goma sha ɗaya lokaci da sai nan ya kawo jawabin yana da alaƙa da wannan da shi ne dalilin da yasa aka kira shi da ruhu to a gurin Allah sai san saukar da ruwan sama muhimmancin shi ko wannan yasa Allah ya ce awalam yara allazina kafaru anna samawati wal arda kanata rasan fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy da ruwa ne kowace halitta za ta rayu mu saukar da ruwa bai kai muhimmanci a gurin Allah ba sama da saukar da wahayi wannan dalilin ya sa mala'ika jibril ya fi kowane mala'ika daraja da kima a gurin Allah saboda haka duniyan nan jama'a a ɗauke ta a matsayin tsani a tsallaka lahira lafiya kula in ba haka ba za a rasa gaba ke shi yasa malamin ashariya yake cewa a tamka alal isyani fil lahr asiman واتمت على الاسيار في النهي في الله واهما اسيما وترد الحق ولا ترد واهما يا سي اتمت على الاسيار عشان ان كاتي اكن سابا ما الله كان ميتيموا cikin sakon Allah ma yace asiman kana mai zunubin da la tauba wahima ka ki tuba kana mai kimwa sai yace ata amul qur'an thumma bama rahiman yanzu ba ka da lafiya a ce ga magani ka sha kuma ka ci ba za ka sha maganin ba kuma ka ce kana fatan ka warke sai ya ce to a fi ka faɗaka fawara wara almoti bayan mutuwa dara da fihi ma akwai gidaje guda biyu akwai aduwan muhammad au habibun muhannau akwai makiyin allah da rayuwar na kare wallahi sai mutum ya wulakanta sannan akwai masoyi lokacin da za a faranta masa rai bayan rayuwar ta daga ta da haka sai yake cewa ilal qa'ari wa qad au aw habibun muhanna'u ila azuwa abin da yayi magana cewa abin da zai biyo baya magana ce ake ta gidaje guda biyu wayannan sune dalili kaga wato an kira shi da ruhul qudus na saboda wannan ne shine wato na ƙarfafa ka shine ayyatu bi ruhul qudus shine awaituka na kalfafe ka da shi sannan Allah ya ce wa iz allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil sannan ka tuna lokacin da na sanar da kai at-taura da injila sannan na sanar da kai littafi wanda aka saukar maka da bayanin littafi. da aka daga cikin ma'anarsa shine quwwatul fa'al wal idraki ya zamanto kana da karfin fahimta da ristar abu litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim min at-tawakkul al-injili dan kai bayanin abin da aka saukar musu na injila Inji Allah subhanahu wa ta'ala wannan duka yana faɗar ni'imar da ya masa ne wannan fa a gaban annabawa a gaban taron da babu kowane saboda akwai shimfiɗar da Allah yake so yi zai je kanta shine dalilin da yasa aka fara da shi sannan wa istaqalu min at-tin ka tuna lokacin da kake halitta tsuntsu ka san fuku fiha sai ka yi busa a ciki fa ta kuna tsairan bi izini sai zama tsuntsu da izini na to nan gurin da ya ce wa takhluqu kana halitta kalmin alkhalqu a larabci yana zuwa da ma'ana ta kai daga tara zuwa goma sha ɗaya a ƙur'ani babu lokaci daga cikin ma'anarta akwai ƙirƙirar abu Allah ya faɗi cewa takhluquna iska ganin ba kuna halittar ƙarya ba kuna ƙirƙirin ita ƙarya akwai alkalƙo a larabci da ma'anan at-taswiru akwai al'ija ijabu min shayi annabi isa a nan gurin abin da yake wa istaqalu min at A kai at-tahri bi izni fa tanfuku fiha ta takunu tsirin bi izni asar da annabi isa zai nemo ya faɓa. da yi ta da tsuntsu dan Allah ya yi kasar Allah tun da akwai abin da ya harhaɗa ya samar da tsuntsu dai ya busa rai da ya tashi da izinin wa ya tashi da izinin Allah ya tashi irin wannan ana ce masa wato a taswiru ka haɗa wani abu da wani abu ka samar da wani abu ana ce masa alkhalqi a lokacin da ka ji muna ce maka babu mai halitta sai Allah shi Allah ta ɓangaren sa ijabu shay'in min al-adam ya samar da abu daga babu shi kaɗai ke iya yanzu annaba adamu da mai Allah ne ba da ƙasa ba ya yi hannasu inna na bin turabin Ko shi isa ƙasa daga mai Allah yi ta waye zai faɗa mana daga babu kawai Allah ya ce ƙasa ta samu sai kirin sai ta samu mala'iku da mai Allah yi su ba haske ba to shi hasken daga mai Allah yi shi babu kawai sai Allah yake hasken ya samu sai hasken ya samu to annabi Isa kasar da yake kiba ya cakuɗa ya yi kamar sura tsuntsu ga yanzu wannan a taswiri ne saboda akwai waɗanda ba musulmi za ka ga suna rukuwa da wannan ayin sun da dalilin su na cewa annabi Isa Allah ne da ayan san Allah ne ke yin halitta da shi ma Qur'ani ya bayar da cewa annabi Isa ya yi ne sai mu ci alaga ta malam baka san karatu ba ne asalku a larabci yana zuwa da ma'ana ya kai guda goma ko cikin qur'ani daga cikin ma'anar akwai wannan haɗa wani abu da wani abu a samar da wani abu ana ce masa asalku a larabci yanzu wannan ba sai buri ba ne sai buri ne na karfe ne ko na katako eh akwai katako akwai ne akwai ƙarfe. to da katakon da karfin asalin su daga ina suke dan kasa yanzu wannan abu da dan adam ya haɗa ya samar da wannan katako an samar da cibi ana kiran shi alfalqu a larabci da ma'anan mai taswiri haɗa wani abu da wani abu samar da da wani abu da abinda annabi isa yake yi kenan ba wai yana iya samar da halitta daga babu kamar yadda Allah ke ba shi yake magana ba ina fata an fahimta ذاك كان سيسي واستقلق من الدين كهيئة الزيد بإذني فتنفق بها فتكون طيرا بإذني haka sai ya zama tsuntsu amma da izinin wa inda shi Allah ne ko sai kuma zai wannan shi yana Allah sai ya jira izinin wani Allah sannan abu zai ai kan ga ba zai muhu fa tanfuku fiha fa takunu tsairan bi izini, sannan wa tubri'ul akmah kana warkar da al akmah shine man wulida a ka san wanda aka haife shi masa'u ko ko idan ba warkar da shi warkar da shi ya fa matsala ba kaman wanda yana da idan yana gani ba sai idan ya samu mai suna da bambanci ba kaman ba to wannan ka gani sannan wato buri al'akama wal abrasa sai mai ciwon kuturta ka warkar da shi Allah ya ce bi izini sannan wa istakurijil mauta shine wato ihya'ul mauta min qubuli la yadda matattu daga cikin kaburman su Allah yake duka kana yi da izini da annabi Musa da annabi Isa har da babban mai gidan mu annabi Muhammad dalilin fa da yasa Allah ya aiko su da mu'jiza irin wannan saboda lokacin babu abin da yake tashi irin sihiri to sai Allah ya turo su da mu'jizar da ta fi karfin sihiri yasa na ce muku ilimin da annabawa ke zuwa da shi daga wajen Allah duk wani ɗan kimiyya kar ya rubuta shi ilimi ne da ya fi ƙarfin kowace kimiyya to tunda mutum yana jin tsafi da sihiri ai dai ba ka isa ba duk tsafin ka ko sihirin ka wanda ya mutu ka je kamari ka kayar da shi insha Allah ya ba annabi Isa mu mu'jizar ka wanda ya mutu yana da iko da ilimin Allah ya je kabari ya kayar da shi ya dawo to kai kai ha ne dalilin da ya yasa ga an wa annabi Musa tarbiyya yana dawowa daga ainihin wato abin nan akan hanya Allah yake masa wa matar ka biya mini karamu mai hannunka na dama an tsala sai ta hiya sai wannan sanda ta ce aka wakka wa alaiha a hushu biha ala ganin waliya biha ma'arib ukra ina kakkabo dabbobi na ganye ina kaga Allah ya fi shi sanin me ke hannun shi amma aka tambaye shi ba tambaya ta Allah bai sani ba Allah ya ce kana alkiha ya Musa jifa jifa da ita magana da ya jifa da ita ba shiga iya hayyakun tasa yana sakin sanda ko sai ya tara mace shi Allah yake kada ku su hawa da ta sauka ma ta tafi ido a da hasirata al'ula za mu dawo da sandan yadda ta take saboda ne nan gaba zai je zai haɗu da ɗan sihiri za a yi mukabala in annabi Musa bai saba sakin sanda ta zama maciji ba to kadiba tare da ya saba sakin sanda ta zama macijin ran da aka zo za a yi muƙabala saka ce kariya ya musa in ma an tilke wa in ma an na kuna a wani wani alƙawa ya ce bal alƙu fara sakin na magana Allah ya ce faɗi za ki wa isirihun min me yukayyalu ilaihi min sihiri ma an na hata sa kaga a saki sanda a saki igiya ta juya a gaban ka ta zama maciji ko mulki kato ka dan faro ka tayo kanka Allah sai dai ta fa'auja safina sai sai bata busa sai da tsoro sama annan musa qulna la na innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika ma sana'u inna ma sana'u saki saka sandar saka ga abin da zai faru saka da ya saki taki sandar saboda sanda ce ta mu'udiza ba ta sihiri ba sai ta haɗe sandunan nasu ai daga nan ne Allah ya ce fa ulqi saharatu sabin sai ko in sihiri aka faɗar da su sun yi sun yi sujjada sun yi kauya zuwa ga Allah to wannan zamanin abin da yake kashe ke sihiri kamar yadda yana cikin musiba mun yi magana a nan a nan rantsuwa da Allah a kan ƙaryar haɗarinta kuma muka ce bala'in da muke ciki yanzu in masifar da ɗan adam ya shiga a duniya to asalin fa bala'in da ya jawo ta rantsuwa da Allah a kan ƙarya ga wani mutumin kirki ya yi alƙawari da Allah an ce wannan matsiyinka ne su hankali da shi nan inda kake ciki komai za ka ci ba matsala ba kaza ba kaza sai za ka yi ce wallahi na faɗa mu abin in kuna so ku dawwama abu gurin nan abin da aka ci ka ku ci ɗan sai kun ji za ku dawwama a wajen nasihan ne yana faɗa mai irin cewa wallahi ka san ina ƙona ba na san muna tare abin da zai ja kauta isa na za a na ce wallahi ka ce to daga wajen ne wa sama huma ya musu rantsuwa da Allah a kan ƙarya cewa ni na lakuma ni da kuma saboda kuma nake wallahi ina faɗa muku abin da ya dace ku yi in dai kuna so a tabbata shi kuma annabi Adamu saboda sanin Allah da sanin girman da Allah yake da shi yana cewa bai kamata a samu wani bawa ba ya rantsuwa da Allah a kan ƙarya sai ya ta sai Allah ya ce sadallahu ma dubu. wannan azumin da muke ta fama da shi yanzu a karɓa ko ka a karɓa ba tabbas duk ko asalin bala'in da ya jefa farantuwa da Allah ne a kankare a ne ma aka shiga bala'in nan to sai mu dawo na natija kusan ta ƙarshe me yasa in siyasan mu suke rantsuwa da Allah a kare ana yi ku ba ne eh? ana yi a ga babban mutum gwabje Yanzu ya zo tsaya gabanka yana bayani shi ya san karya yake kai ma ka san ƙarya yake amma wallahi ba zai ji kunya ba to ba nan ne ma mutum ya ƙarya ba ya ƙaryan kuma ya sa sunan Allah ya biyo ta yi rantsi da Allah kan ƙarya nan ne abu mafi muni wannan kuma yana da alaƙa da tasirin miyagun malaman tsubba da ke mu su ce ba su lafisin cewa ku je ku rantse da Allah ko kun yi rantsuwa ba abin da zai faru wani ma sai a nuna mai ai yaya aikin ladan da in bai yi saban ba ma in an je lahira to wannan sai ta ya aikin sa mai kyau saboda haka ya dan taba sabo dan a sanya da ai haka fa ake ba to saboda lokaci kaga ya ce wa istafaftu bani isra'ila anka tana lokacin da na kame bani isra'ila shine mana'atuka wato hina hammu bi silika na hana su lokacin da suka yi zabura suka sheka kaga wannan da Allah yana faɗa matsayin mako? ko fa qala alladhina kafaru minhum sai kafarai daga cikin suka ce ina hala illa sirrun mu duk wannan abin da annabi Isa zo da shi ta kuma ce sirri ne kai da fa'ida ne dabara ne ba ba haushe da ke cewa ba mu iya wa dan adam cewa wala Allah ma sai dai in jikin shi ya faɗa akan ce matakin da Allah ma dan adam ta tashi Allah madaukakin sarki ya samu dace ya samu gama da duniya lafiya kuma kamar yadda muka sanar mutane su haƙuri gobe juma'a asabar insha Allah za ta zamanto a fuskar tafsiri sai kuma in Allah ya ara mana shekara mai zuwa da izinin Allah kowa da bukatar sa'ananta alfahari Allah ya biya masa abinda muke jin tsoro na shari Allah ka kare mu daga gare shi muna roƙon Allah ka shiryar da shugabanninmu Ka daura su a kan daidai ɗai riko da hannunsu Allah maɗaukakin sarki ke musu albarka Allah ka sa su zama rahama da tausayi a kanmu Allah kar ka sa su zama azaba a kanmu matsalolin da muke fuskanta na tsaro nan da can Allah kai mana maganin su Allah ka sa mu ga ƙarshen su Allah ka zaunar da ƙasar nan lafiya Allah ka zaunar da yankunan mu lafiya Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za a yanta a wannan goma na ƙarshe Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za a karɓi ayyukanmu kowa da bukatar sa'anin ta alkhairi Allah ya santa Allah ka biya masa wanda yake fuskantar wata damuwa kowace iri ce Allah ka yare masa wanda baya fuskantar damuwa muna roƙon Allah ya sauƙaƙe masa shiga damuwa don tsarki sunayensa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta